ga ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1428 wanda kuma shi ya daidai da 26 ga watan tara shekarar miladiya ta 2007 za mu fara da amsa tambayoyi kafin mu shiga a cikin ayoyin da za mu fassara insha Allah wannan yana cewa ya ji wani malami yana cewa wai in ka karanta kul huwa Allahu kafa uku wai kana da ladan wanda ya karanta izu 60 abin da zo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine kul huwa Allahu ta'dilu thuluth al-Qur'an kul huwa Allahu tana daidai da sulusin al-Qur'ani da yawa daga cikin malamai sun ce ana bayanin irin abin da ta kunsa alkur'ani ya zo da bayanin tauhidi ya zo da bayanin ibada ya zo da bayanin sakamako sakamako na waɗanda suka bi tauhidi ko kuma suka saba wa tauhidi waɗannan abubuwa su ne alƙur'ani ya zo da su don haka idan muka kula za mu ga lahu ta ƙunshi tauhidi ne gaba ɗaya tana bayanin tauhidi ne gaba ɗaya saboda haka suka a sallallahu salar salar ya ce tana daidai da sulusun alƙur'ani amma ba wai yana nufin tana daidai da sulusun alkur'ani wajen karantawa ba idan ka karanta kowane harafi na alkur'ani kana samun lada a goma wannan ba yana nufin in ka karanta kulhuwan lahu sau uku kamar ka karance haruffan alkur'ani ne gaba daya wannan ba shine abin da ake nufi ba ana nufin tana daidai da sulusun qur'ani ko yana sauraron karatu Qur'ani ko tafsiri a FM ko BRTV da da headphone abinda dai tambayar take cewa wai za a iya shiga masallaci abin nan ban daki da headphone din kunne yana ji wannan bai dace ba Banɗaki ba guri ne da zaka shigar da sautin karatun alkur'ani a ciki ba kamar yadda ba za ka shiga da kanka ka je ka bude karatun alkur'ani cikin banɗaki ba haka nan sauraron sa ya kamata ka bari sai ka fito wannan shine yafi daidai da karrama shi kansa alkur'ani ko da a FM ake yin sa ko da a kasid ne ka saka duk ɗaya kuma ya ce a cikin suratul anbiya a lokacin da annabi Musa ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wani irin wani irin zalunci ake nufi a nan zaluncin da ake nufi shine ya fita ya bar mutanensa ya yi fushi ai a cikin ayar wa zannuni in dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin lokacin da ya bar mutanen sa yayi fushi Allah ya ce ya je ya kira su zuwa ga ga tauhidi da ya ga yayi kiran yayi kiran suke ansawa shine sai fita ya fushi ya basu wannan shine zaluncin da Allah yake siyar mata da idan azumin ya zo ya riske ta cikin halin rashin lafiya ta yadda ba za ta iya azumin ba da tsammanin rashin lafiyar za ta warke ta rama bayan azumi kuma sai ta rasu babu komai a kanta domin daman an ba ta dama ta jinkirta yin azumin a lokacin ko inda kuma a ce bayan azumin ya binan bayan ta samu lafiya an ɗau lokacin da ya kamata ta rama azumin kuma ta rama ba ramuwa ya zo mata ba ta yi amfani da shi ta rama ba wannan shine za a ce ta mutu da azumi a kanta to wacce ta mutu da azumi a kanta kamar yadda manzo Allah ya ce man mata wa alaihi sawm sama anhu waliyu wani na kusa da shi sai ya masa wannan azumi saboda haka in tana da 'ya'ya maza ko mata waɗanda za su yi azumi na farilla wato balagaku mukallafai sai su yi mata wannan azumi ce mutum ne ya shafa magani a gemunsa yana nufin a haɓarsa domin ya fitar da gashi menene hukuncinsa wato shagiri ne ba ya da gemu sai yake sha'awar gemu sai ya shafa a wani abu gemu ya fito na farko dai bai zama tilasta ya yi gemu ba ba laifinsa ba ne don ya da gemu allah ne bai zo ya ba shi ba kuma ya shafa Allah ya bashi wannan ma ba laifi bane ba komai a duka yanayin biyu Allah ne zai bashi shi ya hana shi kuma da ya shafa abin ma Allah ne bashi hmm. menene yin hukuncin ladanci bayan imam idan ba a jin sautin imam sunna ne a daga murya in ba a jin sautin imam in kuma ana jin sautin imam to bata lokaci ne Ka kaci ne bai dace ba menene hukuncin kwakula kunne ga mai azumi babu komai menene ne mai azumi kwakula kunne ko burushi ko burushi yayi da da burushi ba komai gare kwakula kunne bauta ke wa menene ma'anar ubangiji dan wasu suna kiran Allah da sunan ubangiji ya kamata ko bai kamata ba ko irin masu wannan tambaya da take da alaka da harshe don harshe akwai suna da ake bawa Allah a duk harshe kowace al'umma saboda ka wannan al'umma ita ce za ta hukunta harshe ta musulunci bai zo don ya gyara mutane yaran su ba a ce kuna faɗar kaza ku ku daina faɗa ku dinga kata babu wannan a musulunci yare kuma shine abin da mutane suke fahimtar su da shi shine ake kira yare a yau in aka samu wata al'umma ta koma gefe ta samu wani abu tana fahimtar juna shi kenan sun sami yare musulunci ba zai ce sun yi haramun ba inda da ba yaran yanzu suka samar da shi don haka kalarabawa suna kiran iyayen gijin su waɗanda suke ɗaukaka su sama da kowa suna kiran su arab musamman da alif da lam dinnan ar-rabb da alqur'ani yanzu sai ya kirawo Allah da rabbus samawati wal ard ba a ce tun da dai da can ar-rabb kun ana amfani da shi akan wani ba Allah ba to shikenan a kada a kira Allah da shi wannan ba a same shi ba sannan as-sayyid kalma as-sayyid sayyid duk wani shugaba ana ce wani sayyid amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu huwa as-sayyid ma'ana shi ke da shugabanci na hakika cikakken shugabanci saboda haka za mu iya cewa ubangijin wannan gida za a ubangiji Allah domin shi da yake da wannan sifa ta ubangiji ya in ya ima iya faɗa da Hausa ubangijin taka ɗinsa ta fi ta kowa saboda haka ba wani abu bane dan ka faɗa mutum ya tsaya ya rikici akan wannan fata lokaci ne wasu kuma sai su rubutu takarda kamar application ka za su je karanta in za ka yi tambaya sai ka yi ta yadda eh, ɗan kaɗan amma ka ɗauko wani tarihi ba ake da lokacin karanta wannan wannan kuma yake cewa mutum ne ya rubuta takardar saki ga matar shi amma bai ba ta ba kuma bai furta mata ba sai ya kwanta jiya har ya rasu a lokacin binciken kayan shi sai aka tarar da wannan takardar a rubuce da kwanan wata ina matsayin wannan matar saki idan mutum ya rubuta ya kudurci saki to matar ta saki in ya kudurci saki saki yana buƙatar kuduri wato yana buƙatar niyya a zuci azama a zuci idan babu azama a zuci babu saki mutum zai iya rubutawa kuma yana tunanin ya saki din ko kai ya saki wannan bata saku ba mutum ya iya rubutawa kawai yana so ya gwada rubutunsa ne daga ya iya rubutu ko bai yi ba wannan bata saku ba mutum ya iya rubutawa don barazana wannan ba bata saku ba sai idan ya rubuta tare da niyyar kuma a zuciya cewa ya kuma saki mutumin da ya mutu ba za ka iya masa hukunci da wannan kudurin ba musamman ya gama zama da ita bai dauko ya bata ba ta yi akwai wani lokaci da ta bata masa rai ya yi wannan yunkurin kuma daga baya da ya fasa bai yaga takardar ba sai dai ya aje ta a ko kuma ta fada wani guri shi ba bai san ta fada ba ana bincike an ganta kaga kawai ka zo ka rushe ka rushe alaƙar ki da ke tsakanin su ka haramta ta zabi saboda ya mutu wannan bai dace ba eh. da yana da rai tambaya shi ga an ga takarda me ita take ciki gaye sake ta ne ko baka sake ta ba amma bayan ya mutu ba za a hukunta masa hukunci da abin da yake ransa ba musamman ma ganin cewa ya ya bar duniya ba tare da ya ɗauko takardar ya ba bata inda sakin ta yake so yayi me zai hada ya nuna ya nuna mata ko ya faɗa mata da baki cewa ya sake ta wannan rashin boye takarda ɗin har zuwa wannan lokacin shi yake nuna cewa zalle ba ya azamar da ya siya da ita ɗin ba don haka bai kamata a yi masa hukunci da ya sake ta ba bayan rasuwarsa sannan ya ce ina ina matsayin kwancancan ciki ne a musulunci dangane da rabon gado ai babu wani kwancancan ciki a musulunci ko dai da ciki ko ba ciki wannan duk abu ne da yake auham ne rudu ne kawai na kwakwalwa cewa wai akwai wani kwantaccen ciki ko a da can akwai wasu malamai da suka ja da wannan tunani irin su ibnu hazm a cikin littafin muhalla kuma maganganunsa masu kyau ce Allah ya sanya wa ciki kwana abin nan wata tara wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara to wannan wata tara din wato shine haddi al-aqsa na ciki na abin da ciki zai ba zai wuce wannan wata tara ba shi in ba zai wuce to ba zai fita daga cikin tsari wato ba zai cika goma ba almuhim ya ga akan wannan cewa akwai wata za ta yi wata abin nan shekara ɗaya ko abin nan shekara biyu ko shekara uku da ciki wannan kawai auham wani abu ne kawai na rudu a kwakwalwa hatta su kansu waɗanda suka yi cewa ana iya samun fatattun ciki ɗin kamar babu malik yana cewa muhammad ibn ajlan ma abin nan matarsa ko babu sai ke cewa tana yin ciki abin nan shekara uku yana hujja ne da wani abu da yake fitowa daga gidan makota amma ba nassi na alqur'ani shi yasa daga baya likitoci da suka zo suka yi bincike suka samu wannan babu shi maganar su sai ta yi daidai da maganar ibn hazm da ya yi ta wajen shekara kusan dubu wajen shekara dubu baya saboda haka babu maganar kwantattun ciki idan mace tana jin tana da ciki zuwa za a auna a gani da cikin ko ba ciki inda cikin to shi kenan tana da ciki in ba ta da ciki babu maganar kuma wai yana a kwance babu fiye a kwance har a zo ana tunanin a raba gado da shi ko ba a raba da shi yana nan har har mijin ya mutu da cikin an auna aka ga da cikin shi kenan in kuma bayan shekara biyu ta haife shi mijin kuma bayan ya mutu da shekara biyu to kuma wannan sai a ji a yi wani binciken daban amma ba magana cewa wani kwantaccen ciki ba wannan ba ya da asali sai da tuna aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah raka'a goma sha uku a cikin dare yanzu idan mutum ya yi raka'a goma a tarawihi ya halatta idan ya tashi cikin dare ya yi raka'a goma sha uku koko shafa'i da wutiri kawai zai yi to kaga wannan bai san me ya shafa'in ba me ya wutirin me ya tarawihin me ya tahajjudin wanda kuma da abu ɗaya ne tarawihin shine tahajjudin shine witr yawanci mutane ne ba su iya fahimta ba sa iya ganewa in aka ce qiyamul layl qiyamul layl ya shafi abin da muke kira tarawihi ta kalmar tarawihi din nan ma ba ta zo a hadisi ba ana faɗa masa ne tarawihi saboda masu yi sun saba idan suka yi wasu raka'o'i su dan zauna su huta sannan su tafi shi yasa aka kira ta tarawihi akwai tarwiha ba'da kulli rak'atayn aw ba'da iddati rak'at ana dan samun hutawa shikenan sai ake ce mata tarawih amma ba ga wani hadisi ban sallar tarawih ba ba ka ga wannan ba sunan qiyamul layl din ne aka kira shi da wannan tarawih shine kuma tahajjud din tahajjud ai shine ka tashi cikin dare kai ibada wa min al-layli fa tahajjad bihi nafilatan lak da daddare ka tashi kai yunkuri kai ibada wannan sallar ta dare ita ce dai tahajjud din ita ce kuma wutiri wutiri ana yi da raka'a daya ana yi da uku ana yi da biyar ana yi da bakwai ana yi da tara ana yi da sha daya ana yi da sha uku duk sanda aka yi sallah cika aka dora ɗaya mara a kai shi kenan ake so wutiri an gane ko in aka samu ɗaya mara wacce ba ta da yar uwa su kenan an samu wutiri ana iya yin raka'a biyar gaba daya a haɗu wutiri ba zama a tsakankanin ya tabbata a sunna duk gaba sunan sunansa wutiri saboda kan an ce annabi yana sallah raka a goma sha ɗaya ko sha uku ana nufin a kiyamun laila din gaba ɗaya ba ta tarawihi daban ba ta tahajjudi daban ta wani abin da ba ba wannan bambanci eh. wani kuma bukata ce da shi yace su ɗaliban ilimi ne suna karuwa da ka'idojin nahau da na sarku da na balaga saboda haka a shimfiɗa magana wajen fayyace musu waɗannan ka'idoji to ni abin da na duba wato kaso 90 cikin 100 in ban yi mubalaga ba waɗanda ka'idojin nan ne ba su dama ba in ka ce za ka shimfiɗa magana a cikin ka'idojin nan to za a watsi don mutane za su ji ana yin wani yare ne sabo ba wanda suke ji akwai yiwuwar a shimfiɗa a ita wannan maganganun a zo a yi ta irabi a ce an ce mukaffafa min al-musaqqala wa ai ai baka wannan muna da wani sako babba da muke so mu isar balaga nahu sarfu ilimi ne mai muhimmanci daga cikin ulumul ala wanda da yake so ya tumbatsa ya kware a ciki sai ya je ya sa su ilimi wato ya sa ya sa a gaban malami ya dauke su ba wai a cikin tafsiri zai dinga dan fuska ba wannan ba abin da zaka fuska a ciki in ka ji ka gane wani abu to da can ka karanta ka gane za ka zo ana bayani sai ka kara gane wasu misalai ne ake fito maka in kuma mutum yana so in abin da ya shafi nahiyar nahiyar luga da irabi yake so a cikin alkur'ani to je ko dai ya duba littafin al-kashaf na zamakshari cike yake da wannan ko a tahrir wa tanwir na ibnu ashur shi ma a cike yake da wannan zai samu abin da har zai gaji har ma baya ganewa duk zai samu a ciki inda za mu ce abin da misali duk sanda za mu zan fito karatu zan karanta littafin at-tahrir wa tawil da ibnu ashir a ce abubuwan da yake zubawa na nahau da wani kalele ta magana a ce sai na zo nan na zube ta to sai mu bar abubuwa masu muhimmanci kuna ga yadda rayuwar take ga abubuwa na manya manya wanda suke bukatar mu tattauna su sai su cinye mana awa daya to shi yasa ga ina share su bana biyowa ta kansu da a ce zalla ku ne irin waɗanda kuke bukatar shimbiɗa da nahau ɗin da sarku ba ba wasu can waje da suke jiran su ji wasu sakonni to sai ne ka san hau da sarkafin da ku ana zaune ba a ƙida ba kyakkyawar fahimta ba musulunci a zaune ana maka dawo da sarkafin ka yi haƙuri idan wata munasaba ta zo za a ɗan jefa amma dai kada ka ɗauka wannan zai har har ka ce a shimfiɗa magana ina zai yi a shimfiɗa magana irin ne menene hukuncin limami uku limami uku su sallaci gawa daya a lokaci daya a ban ba ban san ana yin haka ba liman uku a lokaci daya sallaci gawa daya wannan wannan wannan ban san shi ba eh? a to ko ku je ku tambaye su ne ban san inda suka samu wannan يقول هل من شركائكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن suka ce da su hal min shuraka'ikum man yabda'u al-khalqa thumma yu'idu shin a cikin ababan da kuke tarayya da su da Allah akwai wanda yake fara halitta sannan ya maimaita ta qulillahu yabda'u al-khalqa thumma yu'idu ce Allah shine yake fara halitta ya fari halitta sannan kuma shi yake sake maimaita ta fa'anna tu'fakuna ina ake karkatar da hankalinku a nan Allah maɗaukakin sarki yana kawo ta hujja ce wacce ita ma tana nuna ɗayantakarsa a cikin ibada tana nuna ɗayantakarsa a cikin uluhiyya wanda da a ce su waɗannan mushrikai sun yi la'akari da ita ba za su haɗa Allah da wani ba kun ga a ta farko hujja ta farko Allah maɗaukakin sarki ya ce a tambaye su من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر التي فسيقولون الله to anan kuma sai aka ce kul ka ce hal min shuraka'ikum man yabda'u al-khalqa thumma yu'idu ba wai an sassa ake ba waɗancan hujjoji na farko wasu abubuwa ne ƙarara da bai yiwuwa su yi jayayya a kansu shi yasa Allah ya ce ga an sama da wasu bayan fasa ya kulu nan ba amma a nan hujjoji na biyu idan har sun sallama wa hujjoji na farko cewa Allah shi yake wannan aiki to kamar ana cewa wajibi ne ku sallama wa hujja ta biyu Allah ya ce ka shin cikin waɗanda kuke tarayya abubuwan da kuke bautawa ba Allah ba akwai wanda ya ƙirƙiri halitta sun san babu da ya halitta summa yu'iduhu sannan ya maimaita halitta wanda bai fara halitta ba ba zai sake yi ta ba sai ce kul ka ce da su Allahu yabda'u al-khalqa thumma yu'idu Allah shi yake kirkirar halitta ya fare ta a lokacin da babu ita sannan kuma ya maimaita ta bayan ta wuce bayan ta tafi suna ja a kan cewa Allah maɗaukakin sarki zai tashi mutane man yuhil idza mawhiya rayu. waye zai tashi waɗannan kasusuwa bayan sun riddige suna ja da wannan to amma Allah maɗaukakin sarki sai ya kawo batun dawo da halitta bayan an bayan ta ta mutu bayan ta wuce ta ƙare sai Allah ya kawo ta cikin jerin hujjojin da ake kafa musu kusa da saboda ya nuna musu cewa in har sun yadda Allah shi ya halitta to dan ba za su yadda ba zai iya maimaita ta shi yasa ma ba a nemi ansar su ba saboda akwai wani abu da suke ja a kansa shine batun dawo da halitta bayan mutuwa shi yasa anan ba a ce fasa ya kuluna Allah saboda ai suna da shakka akan batun i'adatul khalqi sake dawo da halitta bayan da babu ita to amma Allah madaukakin sarki yana nuna musu cewa ba abu ne da yake daidai da hankali ba da tunani a ce wanda zai yi halitta a daidaita shi da wanda ba zai yi halitta ba a gurare da dama Allah maɗaukakin sarki ya yi musu irin wannan hujjar Allah yana cewa amman yabda'ul khalqa thumma yu'idu wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard a ilahun ma Allah qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul naml ya gaya musu ya ce wane ne yake farar halitta a lokacin da babu ita sannan bayan mutuwar kuma ya dawo da ita waye yake azurta ku daga sama da ƙasa a ilahun ma Allah amsar sananniya ce a gurin su Allah shi yake wani to akwai wani abin da za a bauta kuma tare da Allah babu ce ki kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku da kuka kauce ma wannan hujjar karfa sai ku kawo ta ku hujjar in har gaskiya kuke faɗa a wani gurin Allah madaukakin sarki yana cewa Allahu allazi khalaqakum sun razaqakum ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء subhanahu wa ta'ala amma yushriku Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicce ku yake azarta ku sannan ya karbi sannan ya raya ku bayan mutuwa shin a cikin ababen da kuke haɗa Allah da shi akwai wanda yake yin wani abu koya yake daga cikin abubuwan nan da aka zana babu babu amsar da za ta ce eh akwai saboda haka Allah ya ce tsarki ya tabbata gare shi gabarin da abin da kuke haɗa shi kuke tara shi kuke tarayya da shi da su a cikinsa sannan a wani gurin Allah maɗaukakin sarki yana cewa wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darran wa la yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura sun riki abubuwan bauta ba Allah ba waɗanda ba za su halitta ba za su iya halittar kowane abu ba su ne ma ake halittawa su ne aka yi su ba za su amfanar wa kansu wani amfani ba ba za su cutar da kansu ba ba su mallaki su kashe ba ba su mallaki su raya ba ballantara su tashi mutum bayan mutuwarsa haka nan a wani wuri Allah madaukakin sarki na cewa ya ayyuhan nasu kuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairi Allah yarzuqukum min as-sama'i wal ard ya ku mutane ku ci da ni'imar da Allah ya muku shin akwai wani mahalicci ba Allah ba wanda yake muku ba ku arziki daga sama yake ba ku arziki daga ƙasa a wani guri yake cewa afa man yakhluqu kaman la yakhluqu yanzu a daidaita wanda zai yi halitta da wanda ba zai iya yin halitta ba am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alayhi shin sun sanya ma Allah wasu ababan tarayya ne waɗanda su ma sun yi halitta kamar yadda Allah ya halitta don haka al'amarin ya rikice musu suka gane wa za su suka rasa wa za su bi babu shakka babu wannan don haka Allah yana nuna cewa mai hankali ba zai taɓa daidaita wanda baya cutarwa baya amfanarwa ba ya da ikon komai babu wani abu a hannunsa na alkhairi ko na sharri da zai iya yi ya daidaita shi da wanda yake jujjuya halitta yake tafiyar da duniya yake bayarwa yake hanawa yake kashewa yake rayawa ya daidaita su wannan mai hankali ba zai yi wannan ba shi yasa kafirai lokacin da aka jefa su cikin wuta za su ce laukun na nasma'u aw na'qulu ma kunna fi ashabis sa'ir lalle da mun kasance muna ji hujjojin da ake gaya mana kuma muna aiki da hankalinmu to da ba za mu zama 'yan wuta ba barin aiki da hankalin su shi yasa suka zama 'yan wuta suka daidaita waɗanda ba sa ji ba sa gani ba za su iya amfanar wa kansu komai ba suka daidaita su da waɗanda za su iya da suka daidaita su da Allah wanda shi ne yake yi musu waɗannan abubuwa shi ya sa, annabi Ibrahim alaihi salam da yake kiran mahaifinsa zuwa ga tauhidi yake cewa ya abati lima abu ma la yasma wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a yaya za ka bauta wa wanda baya ji baya gani baya wadatar da kai komai yaya za ka bauta wa kamar bautar Allah saboda haka Allah ya ce fa anna tu'fakun ina ake tafiya da hankalinku ina ake tafiya da hankalinku wato ya ake karkatar da hankalinku ila al-ifki kaifa tusrafu uqulukum ila al-ifki a ja ku zuwa ga ƙarya bayan ga gaskiya ƙarar ana bayyana muku lalle abin abin ayi mamaki wanda Allah bai bashi hankali ba wala Allah ko saboda hauka ko kuma saboda dabba ne shi ne ba za a yi mamaki ba in aka ga ya kama hanyar da aka fitar da shi aka ga gadangadan ya su kwana ya tafi inda zai halaka amma wanda Allah ya bashi hankali ya bashi tunani ya kuma bashi damar ya yi aiki da wannan hankalin sannan kuma a zo ana ɗora shi akan tatsuniya ana ɗora shi akan ƙarya kuma ba zai tsaya yayin tunani da hankalin nan nasa da Allah ya bashi ba babu shakka wannan abin ai mamakin sa shi yasa Allah ce fa anna tufakun ina ake karkatar da ku zuwa ga ƙarya zuwa ga ƙage zuwa ga tatsuniya ku bar abin da yake hujja ce karara Allah ya ci gaba da cewa qul قل هل من شركائكم من يهدي أن maɗaukakin sarki bayan ya faɗi batun halitta cewa shi yake yi halitta tana da alaƙa da gina gangar jikin mutum sai kuma ya zo batun shiriya wanda tana da alaƙa da gina ruhin mutum waɗannan abubuwa biyu tare suke tafiya kuma in banda Allah maɗaukakin sarki wanda shine sani uku da shai babu wanda zai haɗa waɗannan abubuwa guda biyu halitta da sanya wa halittar shiriya kuma a zuciya sai ya ce kul ka ce muku hal min shuraka'ikum man yahdi ila ilal shin daga cikin ababen da kuke hada Allah da su akwai wanda yake shiryarwa zuwa ga gaskiya wannan ma ba a bukatar ansa su shi yasa ba bai zo da siga irin wancan wato abin yana tahowa ne aka zo da hujjar da kowa dole ya sallama domin in aka fara da hujjar da kowa dole ya sallama kuma wannan hujjar ta farko za ta nizumci ta biyu sannan ta biyu za ta nizumci ta uku to an zo yadda za a kama mutum duk wanda ka yi ma wannan za ka kama shi domin ilzami in ka yi da ta farko wajibi ka yadda ta biyu in ka yi ɗan ta biyu dole ta uku ta yadda ka yadda inda an fara daga ta uku to sai ka ji abin bambam a fara da maganar shiryarwa zuwa gaskiya ai su suna ganin a kan gaskiya suke suna ganin akan gaskiya suke da an ce akwai mai shiryarwa zuwa gaskiya sai su ce eh to ba to ba wannan ake sai aka ɗauko musu daga hujjar da dole su yarda da ita in kuma suka yarda da ita to ta biyun ma wajibi su kama ta ukun ma dole su kama to haka tartibin alqur'ani yake wannan yana daga cikin asrarul tartibin qur'an daga nan zaka san ba magana ce ta mutum ba magana ce ta ubangiji ce qul ka gaya musu hal min shuraka'ikum man yahdi ila al-haq cikin ababen da kuke hada Allah da shi akwai wanda suke yake shirarwa zuwa ga gaskiya babu shakka tun da hujjar jin farko sun kama wuyansu ba za su iya cewa komai ba za su yi shiru da Allah ce qul ka gaya musu Allahu yahdi lil haqqi Allah shine yake shirarwa zuwa ga gaskiya don kuma shi yake shiryarwa zuwa ga gaskiya afa man yahdi ila al-haqqi wanda yake shiryarwa zuwa ga gaskiya din nan a haƙƙu an taba shi ya fi cancanta a yi biyayya a bi shi sau da kafa amma la ya hiddi illa an yuhda ko kuma wanda baya iya shiryuwa sai dai shi a shiryar da shi shi za a bi fa malakun kai fata ne me ya same ku ne yaya kuke irin wannan hukunci wato Allah madaukakin sarki shi yake shiryarwa zuwa ga gaskiya shi yake shiryar da ɗan adam zuwa ga abin da zai amfane shi yake nuna masa abin da yake maslaha ga rayuwarsa Allah shi yake wannan shi yasa za mu ga a wurare da dama Allah yana haɗa batun halitta da batun shiryarwa domin tabbatar da wato samuwar Allah guda ɗaya wanda ya cancanta abota masa Allahu lazi khalaqani fa huwa yahdini annabi ibrahim abin da yake cewa kenan allah wanda shi ne ya halicce ni shi kuma ne zai shirya da ya haɗa batun halitta da batun shirya haka nan annabi musa alaihi salam rabbuna allazi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada ubangijin mu wanda ya bawa kowanne halittarsa sannan kuma ya shiryar da kowa haka nan annabi sallallahu alaihi wa wasallam sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة خلق فسوى قدر فهدى هذا حلت ترتزو سنن بتون شرير يهو domin wannan shi yake nuna kamala ta ubangiji da ya yi halicci gangan jiki da abin da zai samar ko ya kafa ya ba wannan gangan jiki wanzuwa sai kuma ya samar da abin da zai ba wa ruhin gangar jiki din ita ma rayuwa ita ce shirya saboda haka a aya ta farko Allah ya faɗi halitta a aya ta biyu kuma Allah ya faɗi shiriya yace shi yake wannan shi ne zai nuna wa kowa abin da yake maslaharsa abin da ya dace da shi sawa'u mutum ne ko dabba duk Allah ne yake nuna musu abin da ya dace da maslaharsa ya dace da rayuwarsu waɗannan abubuwan da kuke bautawa ba za su iya nuna wa kansu wannan abubuwa ba sai dai a nuna musu ba za su nuna ma wani ba ballantana wato har har har abauta musu ballantana har su cancanci abauta musu gumaka da za a wa in mai gunkin nan ya zo ya ajiye shi guri gunkin nan bai isa ya motsa daga gurin ba saboda haka kowane irin bala'i zai zo sai dai iske shi ana ba zai iya motsawa ba sai dai an ɗauke shi an canza masa guri shi kaga kake control ɗinsa to kuma yaya za ka zauna kana bauta masa kana bautawa abin da kai ne zaki iya motsa shi ka kai shi nan ka ɗauke shi ka sake masa guri shi ne Allah ya ce afa man yahdi ila alhaqi wanda yake shiryarwa zuwa ga gaskiya a haƙƙo an taba shi ya kamata shi ya fi cancanta abin. amma la yahdi wannan harafin yana da kira'o'i da yawa wajen kira'a shida wajen shida amma wanda suka fi shahara sun kira'ar da muke ji ta hafsu لا لا يهدي أقوي لا يهدي بفتح الهاء إلى أن تتشغل شكو لا يهدي أصلا لا لي أكي إدغام التاء تاؤتو في الدال سنة أكي نقل حركة التاء إلى الدال إلى ما صنصرف نعم سنة لا يهدي دا دا دا دا دا بكسرة الياء بكسر الياء وسكون الهاء لا يه الجيم وبكسر الياء والهاء والتشديد على الدال سلم كما سيكرا أبدا لا أما لا أم أم أما آه، أحق أن يتبع أما لا يهدى فأما آه، لا يهدي لا يهدي يزم من هداء القاصد أقول هداء اللازم الذي يتعدى إلى المفعولين أقول كما هداء القاصد الذي لا الذي لا يحتاج إلى المفعول الذي يكتفي بفاعله أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون الله ce me me kuke irin wannan hukunci sai Allah ce wa ma yattabi'u aktsaruhum illa Zana? dhanna mafiya yawancinsu ba abinda suke bi sai tsammani sai zato yawancin su babu abinda suke bi sai zato ku duba a baya Allah ya game su gaba ɗaya. a yayin da yake magana da su shuraka'ikum hal min shuraka'ikum gaba ɗayan su yake magana da su da manyan su da ƙanana amma aya nan ta gaba sai ya ce wa ma yattabi'u aktharuhum mafiya yawayawancin su ashe akwai kaɗai kenan wanda ba haka suke ba wannan ma dai ya ƙara raunana su wato ana gaya musu cewa yawa yawancin su wawaye ne ba sa aiki da hankalin su, ana jan su ne kawai yan abu shata ne a shakiɗa ba waɗanda suke tunani da hankali ba abinda ake labarta musu na tatsuniyoyi su yake ci yake jan su ba sa aiki da hankalin su. ko da kuwa su manyan sun san ƙarya suke su manyan sun san duk waɗannan abubuwa da aka faɗa haka suke amma ba za su fito su gaya musu ba saura mafi yawa kuma bi suke yi su ba su san zurfin ruwan ba ba su san menene a ciki ba ba su san da gwalgwalan da yake ciki ba kawai abin da ake talabarta musu na tatsuniya shi yake jin su a'ama a'ma at shine yake fuskasu. ba sa aiki da hankalinsu shi yasa Allah ya ce wa ma yattabi'u aktharuhu dan ya nuna muku cewa akwai wasu daga ciki masu hankali sun san cewa abin ƙarya ne amma ba su gobe wannan ma yana ƙara rusa abin da suke kai tunda masu hankalinsu sun san wauta ake yi sun ƙi nawa ne saboda wata maslaha da suke samu ko ku a'a abin ma su suke su ake yi wa kai tsaye don haka ba za su iya bari ba amma wawayen jahilan su ba komai suke bi ba sai zato shi yasa malamai suke cewa aslul dalal ittiba'u dhalli wal hawa tushen bata tushe na bata ginshiki na bata shine bin zato da san zuciya bin tsammani da san zuciya shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya haɗa su a cikin suratul najm in yattabi'una illa dhann وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى باقومي سكي بي بسيزة دا أبن دا لنس يكيسو وتشي وانا ميبين بين زتو شيني جاهلي وانا باي دا كرات سي أبن دا أكا شورا مسا akwai wasu abubuwa da ya kamata ya sani an ɓoye masa an ce ka a gaya masa shi mahajubi ne ka a gaya masa shi mahajubi ne a su waɗannan zato ne yake fusga su kawai su kuma manyan sun san ƙarya ne abin da suke kai su kuma san zuciya ne yake musu shi yasa Allah ya haɗa abin in yattabi'una illa banna wa ma tahwa al-anfus da abinda zuciya take so kawai soye-soyen zuciya shi yasa Allah madaukakin sarki a gurare da dama yayi gargadi ya ja hankali akan dukkan wani tsammani wanda ya ci karo da nassin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to a jefar da shi kada mutum ya gina addininsa akan tsammani kadai musamman abin da ya shafi aqidarsa a ce yana gina shi akan zato akan abin da ba shi da tabbas akan misalai ta ba shi misali ce yanzu kaga in ka ɗauko turare ka ɗauko ruwa wa ya fi daraja amma wa ya fi amfani kawai akan a yi ta gina masa wannan kullum a yi ta a yi ta akan misali a ja maka aya da hadisi mana ba a ce addini ba eh? an ce wannan abun ka yi shi zaka samu lada iri kaza to ba sai aka aya da ta ce haka ba ko hadisi da ya ce haka mu a tafiyar a tafiyar sunna ai ba a yadda ka iyakance wa abu lada ba in Allah bai iyakance masa annabi bai iyakance masa abinda aka iyakance masa lada sai ka faɗa man salla man salla alayya واحدة صلى, صلى, صلى الله بها عليه عشرة النبي يا فتوى الناس يتفقى بيفتوى النبأ bai faɗi wani abu ba ka ce ai annabi ya abin nan wanda duk yayi salati ga annabi za a gina masa wasu gidaje dubu saba'in a aljanna ko wanda gida dubu saba'in akwai yan mata dubu saba'in ko ɗaki dubu saba'in akwai kaga aka ce ina ga wannan ka tana misali ba zai yiwu ba wa ya san menene yake cikin taskar ubangiji ba sai shi ba shi yasa yake shi yake ciki ahum yaqsumuna rahmatar rabbik su za su raba wannan rahmat da take cikin taskar Allah shi yake rabawa to bai ce ga ka san wani ba ga ka san wani kai ka dauka kana masa bayani ga ka san ka ga ina ka samu wannan saboda haka Allah a gurare da dama ya ja kunne akan a daina bin zato yace wa malahum bihi yana magana akan waɗanda suke abin nan eh, suke suke da'awar eh, cewa ababan bautarsu suna da tarayya gurin Allah cikin wasu abubuwa Allah ce ma lahum bihi min ilmin in yattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a ba wani ilimi ke tattare da su ba tsammani kawai suke bi amma nan kuma ba zai wadatar musu da komai a gurin Allah ba kiristoci da suka ce an gicce annabi Isa alaihi salam Allah madaukakin sarki da ya tashi bayar musu martani yace zato suke bi ma bihi min ilmin illa tiba'ad dhann wa ma qataluhu yaqina ba su da wani ilimi da yake nuna haka ilimin da za a same shi ta hanyar wahayi ba su da shi tsammani kawai suke bi Allah madaukakin sarki ta kun hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa tahrusun kuna da wani ilimi da za ku fito mana da shi ku ce ga hujja alqur'ani hadisi komai kuke bi ba sai tsammani wa in antum illa takrusuna ko ba komai kuke faɗa ba sai shaci faɗi Allah madaukakin sarki a wannan sura za ga yana wannan magana wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun waɗanda suka riƙe wasu ababen tarayya tare da Allah ba komai suke bi ba sai tsammani Allah maɗaukakin sarki ce wa inhum illa yakhrusun shaci faɗi kawai suke yi haka nan Allah madaukakin sarki cewa in tuti akthara man fil ardi yudalluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann wa in hum illa yakhrusun in kace zaka bi yawa yawaicin waɗanda suke doran ƙasa kace inda rubutu zaka bi to sai su batar da kai su kai ka su baro domin ba komai suke bi ba sai tsammani sannan kuma ba komai suke yi ba sai shafi faɗi Allah madaukakin sarki ya nuna mushrikai mushrikan farko wannan mummunan tsammani da suke yi ga ubangijinsu shine ya kai su ga halaka ya ce wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala junudukum wala zalat walakin zanantum anna allaha la ya'lamu kathiran mimma ta'malun wa dhalikum dhallukum alladhi zanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min al-khasirin Allah yake cewa abinda kuke boyewa ba ku kasance kuna ɓoyewa ba sai saboda tsammanin da kuke cewa jinku da ganin da fatin ba ku ba za su yi muku zato ba ba za su yi muku shaida ba a ranar gobe kiyama ce wannan zato ne kawai kuke yi cewa Allah bai san yawancin abin da kuke aikatawa wannan zaton da kuke yi da ubangijinku shi da ya halakar da ku shi ya halakar da ku har kuka waye gari cikin hasararru shi yasa malamai suke cewa ba a aiki da hadisi da'ifi hadisin da yake mai rauni hadisin da malamai suka ce mai rauni ne akwai hadisi maududu hadisi na ƙarya ɗan jabo baragurbi zoki wannan da an faɗe shi kawai maganarsa ta ƙarya ce hadisi ne na ƙarya haramun ne ma ka kawo shi ba kai bayanin ƙarya ba ne shi ko karanta shi in ba tare da bayani ba haramun ne dole ka ce wannan hadisi ƙarya aka yi wa manzon Allah amma ka karanta ka yi shiru haramun man haddasa bi hadisin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain wanda duk zai faɗi wani hadisin da malamai suka san shi a matsayin ƙarya ne da annabi sallallahu alaihi wasallam to yana ɗaya daga cikin waɗanda suke suka yi wa manzo Allah ƙarya shi ma da ya faranta bai yi wa mutane bayani ba yana daga cikin waɗanda suke yi manzo Allah ƙarya to kuma akwai hadisin da yake da'if akwai da'ifun jidda wanda launinsa ya yi tsanani shi bai kai wancan ba ba a gama sakankan cewa cewa ƙarya ce ba amma 90 bisa ɗari malamai sun samu gamsuwar cewa wannan hadisin ba na manzon Allah ba akwai kuma shine kaso na uku da'if wanda ake cewa mai rauni wanda malamai suke cewa wannan shakka ce ana taraddudi da Allah ya faɗa bai faɗa ba to bai kamata ka jingina ba ba Allah ba don ya shiga cikin da'irar zato ya shiga cikin da'irar zato Allah kuma bai bautar da mu ba akan irin wannan zaton ba a ɗora mu bauta wa Allah akan irin wannan zaton ba akwai abinda malamai suke kira azzannun rajin wanda ba shi ne wannan ba wannan zannu ne almutasawi ne da shakkar da da da shak ihtimalin sawab da ihtimalin khata sun zama daidai to wannan shi ma ba a bautawa Allah da shi yawancin ma waɗannan hadisan da muke cin karo da su yawanci ma eh, na cikin ajin farko ne yawancinsu na ƙarya ne ba ma wai na ne kawai ba hadisai ne na ƙarya ne. su aka fi riƙewa su aka fi tallatawa domin yawanci wanda za su riƙi ƙarya za su tafi akan ƙarya ba za su samu abin da zai tallafa wa ƙaryan nan ba sai irin waɗannan hadisan shi yasa ba sa ba sa so masu suna jan hadisi kana cewa me ya matsayinsa kuma yanzu duk ilimi ya yi zurfi yara dukkansu ya waye ashe ba da abin da aka ce kala rasulullahi bane ya kamata ka in mutum ya faɗa abu kana shakka to a ina yake wa ya ruwaito mai malamai suka faɗa a kai musamman in akwai imuwa a ciki to yanzu mutane kansu ya waye to shi yasa yanzu sai ga mutum ya ja hadisi gaban gabansa yana faduwa kada kada a ce a ce yaya yaya malam hadisin da ka ja yaya yake wani yana jan hadisi ce to ko da dai na san dai mai rauni ne to amma dai amma dai ai aiki ai da mai rauni ba to wannan ma ba a yadda ba wannan ma ba a yadda kai aiki da mai raunin ba domin zato ne shakka ce taraddudi ake yi bai kamata ka jingina wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba abinda ake taraddudi a kansa waɗanda ma suka ce a yi aiki da hadisi da cikin malamai wasu sharuɗa suka kawo sharaɗin da idan ka ce za ka aiki da su gara ka tattara hadisin ka aiki na farko aka ce ka tabbata raunin nasa bai tsananta ba wannan me yake bukata yana bukata ka yi bincike ya zama da kana da ilimi na ka yi bincike to ka ka hadisi an ce sai ka koma ka bincike ka gaba tun aiki bai taso ba binciken nan kuma sai kana da wato alat da za ka yi binciken sai kana da na'urar ilimin da zaka bincika har ka gano in ba ka da shi ka ga dole ka hakura ba aiki ne na awon ba gama gari a malaman ma sai waɗanda suke malaman hadisi su ne za su iya gane cewa hadisin yana da kyau ko ba da kyau raunin sa ya tsananta ko bai tsananta ba sannan abu na biyu suka ce kada ka yarda lokacin da za ka yi aikin da shi ka ɗauka a zuciyarka manzon Allah ne ya faɗa kaga tun daga nan an sage maka gwiwa an ce kai aiki da abu amma Allah ya akaki da inda al'amali bihi thubutan kada ka kudurce manzo Allah ya faɗa me amfanin ka dinga yin aikin da baka yarda cewa a zuciyarka manzo Allah ne ya saka ba annabi cewa man qama ramadana imanan imanan imanan bi annahu min shar'illah yi imani kan shari'a ce ta Allah da ta zo a alqur'ani ko hadisi sannan ka samu lada to wannan an ce kada ka yi tare da wannan imanin kaga nan ma an rubuce an rushe abu sannan na uku Allah ya shahira al'amala bihi kada ka zo ka yi aiki da shi cikin jama'a ka yi a ɓoye to kaga me amfanin ibadar da da ba a so ka nuna wa mutane ita an ce ka ɓoye lokacin da kake aikin ka ɓoye to shi ma wannan kaga da zai sa maka ɗan damuwa ce ibadar ka amma kai kadai ake so kan wani ya san kana irin wannan ibadar sannan abu na hudu suka ce an yandali da tahta aslin sahihin ma'amudin bi ya zamana hadisin ya zo da wani abu sahihi ya zo karkashin wata hujja sahihiya in sallah ce ya zama akwai hadisin da ya zo a kanta sahihi to in akwai hadisi sahihi me za ka kuma da za'ifi kaga ba da wani amfani sai ka koma ka rika sahihi kuma ka duba hadisan da muke da su sahihai wanda suke matakin ahadithus sahiha wal ahadithul hasana suna nan birjit littafin bukhari da muslim ma kawai hadisan da suka kunsa nawa ne dubunnai ne to shin mun gama aiki da wannan hadisan sahihai ne har muke kalan hadisai da ifai ai sai ka bari sai ka gama da sahihi sai ka je neman da ifi amma sai ka ji wani a bashi ko da ifin ne to ka je ka kai aiki da sahihi ba sahihi ya wadatar da ba ma buƙatar wani abu da ba za mu gina addinin mu akan irin wannan abu wanda ba ya da tabbas to shi yasa malamai suke cewa dole ne a tace addini daga waɗannan abubuwa guda biyu a tace aqida daga shirka a tace ibada daga bid'a sannan kuma ilimi shi ma a tace shi daga irin wasu abubuwa da suka shiga ciki irin maganganu waɗanda ba su da tushe ba su da inganci wanda ake jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah malamai sun yi aiki akan wannan janibi wanda kaga duk bai sani ba ragwanci ne hana shi sai amma littattafai suna nan wagagen littattafai da malamai suka rubuta iya rayuwarka ba za ka iya cewa ka gama sayan su ba ka tara a gidanka musamman a janibin hadisi ka yi ta yi ka yi kuma kullum za ka dinga jin sababbi kullum za ka dinga jin littafai da aka gano waɗanda malamai magabata suka rubuta a fannin hadisi babu fannin da aka yi masa rubutu a cikin addinin musulunci wagagen littattafai masu yawan gaske irin fannin hadisi saboda haka an yi wa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima da babu wani wanda ya samu irin wannan hidima din cikin al'umma saboda haka in kana so ka san hadisi kyakkyawa ne ko ba kyakkyawa ba ne wannan ilimin yana nan a shimfiɗe illa iyaka kawai ka fitar da kasala daga jikinka ka tsaya kai ilimi shine Allah madaukakin sarki ya ce wa ma yattabi'u aktharuhum illa zanna yawa su ba abin da suke bi sai da wa inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a shi ko zato ba zai wadatar da komai ba dangane da gaskiya akwai azzannun raji wanda ake aiki da shi a cikin babin furu'a na ibada azzannun raji shine Zatan da ya kusa da yaƙini shine malamai suke kira azzannun raji Alkur'ani ya zo da bayanin irin wannan fa in tsallaqaha fala junaha alayhi ma an a in zanna an da ba. Daga wannan zatan ba irin wancan ba wato suna jin tabbas in suka koma bayan sun rabu in suka koma bayan an yi mata saki uku ta yi aure ta fito Allah ce babu laifi in sun samu sakankancewa wato sun samu zato mai ƙarfi cewa za su tsayar da haddin ubangiji haka nan a cikin surat yusuf Allah ya ce wa qala lil ladhi dhanna annahu najin minhuma udhkurni inda rabbik annabi yusuf yake cewa ga wanda zanna annahu najin minhuma cikin mutanen dan guda biyu da suka bashi labarin sun yi mafarki sai yake ga wa ɗaya da yi tsammanin a nan tsammanin sa yana da ƙarfi saboda ya yi mafarki kuma ya fassara masa mafarkinsa shi kuma annabi yusuf Allah ya bashi sanin A nan fassarar mafarki wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith Allah ya sanar da shi fassarar mafarki don haka ya yi amfani da wannan ilimin da ya sanar da shi shi yasa tsammanin sa anan ya zama mai karfi haka nan Allah yake cewa laula is sami'tumuhu zanna al-mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin yayin da aka yi wa sayyidatuna Aisha kage Allah ce da a ce lokacin da mu'minai suka ji ku kuka ji ku mu'mine ku danna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira mu'mine maza da mata sun yi wa kansu tsammanin alkhairi sun yi wa kansu kyakkyawan zato sun ce wannan kage ne mabayyani haka nan kisar annabi dawud wa zanna dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana kaga anan yayi aiki da tsammanin da ya tabbata yana da yaqini akan sa saboda haka tsammani yana zuwa da ma'ana ta ta yaqini ma a cikin alqur'ani ko inda ba. yake zuwa da ma'anar yaqini zunnu da annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un da kaga nan zato ne da ma'anar yaqini wanda suke da yaqini inni zanantu anni mulaqin hisabi zato ne wanda yake ya kai mataki na yaqini saboda haka ana iya samun zato ya kai mataki da ya kusanci yaƙini ko kuma ya kai mataki na yaƙini wannan ba shi aka hana a aiki da shi ba lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya farlanta mana a shari'arsa idan ma mutum ya yi zina aka kama shi da shaidu hudu waɗanda za su shaida cewa sun gan shi yayi a yi masa rajin gina wannan hukunci an gina shi ne akan azzannul ghalib da wuya ne a ce hudu din nan duk su haɗu su yi ƙarya iri ɗaya musamman ma kuma an tabbatar da cewa mutane ne adalai an tabbatar da adalcinsu to da wuya a ce su haɗa baki don su cuci wannan mutum to amma akwai ihtimali akwai wani abu a hankalce ka ta yi to amma wani ihtimali ne ba jiddan wani abu ne a nesa yake da hankali kwarai da ba za a kawo shi ba to wannan shine malamai suke kira azannin raji mun yi wannan togaciya dan kada wani ya zo ya ce ai akwai inda aka ce ai aiki da zato saboda haka bai ne da mun yi aiki da zato to akwai zaton da ake magana akwai kuma wanda ake cewa la yughni min al-haqqi shay'a ka gina abu akan tatsuniya kawai ko akan wani abin da baya da wata ruwaya sahihiya ingantacciya da malamai suka inganta ta babu shakka wannan zato ne bai kamata ka gina mutane addinin ka akan sa ba ballantana ka gina shi akan cewa ai ka ga manzon Allah ko wani daga daga baya baya bayan shekara dubu ya zo ya haɗu da manzon Allah a a Algeria ko a Morocco ya a a wani a a madaukakin sarki ya kiyaye mu ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi